ان لدينا انكالا وجحيما Haƙiƙa a wurin mu a lahira muna da maruruwa da sarari masu nauyi da wuta kuma mai ci ganga-ganga.